الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه ما اهتدى بهدي إلى المدينة أما بعد يا أمام سؤال البركة دي إنك كيف الدنيا إني مكو غيسا إرن تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة اللوكشي وبركة مدساكي سادوا أتكي وانا شري نامو متارن البركة وانا شري da aka yi mishi take da ni'imar Allah hakika yan uwa masu albarka muna rayuwa a cikin ni'imomi da Allah ta baraka ta'ala ya mana mabambanta kala-kalan ni'imomi iri-iri wanda wa'inan ni'imomin suna buƙatar mu gode ma Allah to wani lokaci kana cikin ni'ima ba ka iya sanin kana cikin ni'ima sai an tuna maka dalilin kawo wannan shirin kenan a tuna mana ni'imomin Allah da ya yi mana iri-iri masu albarka cikin ni'imomin da Allah tabaraka ta'ala ya yi ma bayin shi akwai ni'imomin ‘ya'ya haihuwa ni'ima ce babba Allah baraka ta'ala ya ni'imta mu da ‘ya'ya maza da mata ni'ima ce babba wanda take bukatan godiya ‘ya'ya wanda za su ta Allah shi kaɗai ba za su haɗa shi da wani ba 'ya'ya wa'inda lokacin da suke ma'ala tabaraka ta'ala biyayya za su faranta maka 'ya'ya wa'inda za ka bi Allah tabaraka ta'ala da su ta sanadin su za ka bi Allah tabaraka ta'ala 'ya'ya wa'inda da kai da su za ku yi ma juna jagora ba aljanna 'ya'yan da za ka taimake su wurin biyayya ga Allah tabaraka ta'ala su taimake ka wurin biyayya ga Allah tabaraka ta'ala lalle Allah tabaraka ta'ala shine wannan ni'imar Allah tabaraka ta'ala yana kun min anfusikum azwajan waja'alakum min azwajikum banina wa hafatan wa razaqakum min at-tayyibat Allah tabaraka ta'ala ja'alakum min anfusikum azwajan a cikin ku ne wato a cikin ku daga karan kanku ne Allah tabaraka ta'ala ya halitta muku mata Nabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka ta'ala ya ba mu labari cewa an an halicci annabi an halicci annabi Adam daga aka halicci annabi Adam kuma aka halitta mishi matan shi daga shi daga shi kanshi aka halitta mishi matan shi kuna ilaiha domin ya samu natsuwa a cikin rayuwa tare da ita duk lokacin da ba kya samun mijinki da natsuwa a rayuwar shi to baki aikin da Allah ta wata ya halice ki domin shi ba Allah ya halice ki a mace ne domin ki sawar ma namiji natsuwa da kwanciyar hankali ba ki tashi hankalin shi ki ya mutsa mishi rayuwa ba Allah baraka ta'ala shi ya halicci mata daga namiji ya halicci mata kuma ya halicci matan sabida mu waje alakumin azuwa jikin bani banina hafada a cikin wa'innan matan naku Allah tabaraka ta'ala ya halitta muku bani ya'ya wa hafadatan hafada a lokacin larabci ko su zama sirikai ko zama jikoki jikoki na ‘ya'ya maza su ake ce ma hafada jam'i ne mufridin shi hafid jika ɗanka namiji amma ɗan da ‘yarka ta haifa mace jikan wani gida ne ba jika su ana ce masu asbat ko sibt sibt kwaya ɗaya asbat jikoki na 'ya'ya mata yaran 'ya'yanka maza su ake ce ma hafada kuma ana ce masu rikai hafada ne saboda su ma mataimaka ne 'ya'yanka da jikokinka suna taimaka maka za su taimaki rayuwanka ta kowane fanni haka sirikanka saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya sanya ya sanya muku mata daga kanku daga karan kanku ya halitta muku mata kuma ya sanya natsuwa tsakaninku domin matan nan ya sanya matan su zama su ne sababin samun natsuwanku sama da haka kuma ko a bayan haka kuma ya halitta muku 'ya'ya da jikoki wa razaqakum min at-tayyibat Allah tabaraka ta'ala shine ya azurta ku da daɗaɗan ababe sai Allah ce afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun au duk bayan wannan ni'ima da Allah tabaraka ta'ala yi muku sai ku yi imani da ƙarya ku kafirce ma Allah tabaraka ta'ala ku kafirce ma ni'imar Allah tabaraka ta'ala yawa masu albarka haƙiƙa samun ‘ya'ya wato ni'ima ce babba ba za ka gane ni'ima ce babba ba sai ka ga wanda shi kuma ba azuta shi ya samu ‘ya'yan ba za ka gane Allah tabaraka ta maka ni'ima mata ya baka gaba ɗaya ko maza ya baka gaba ɗaya ko ya sha kuɗa maka maza da maza dukkan ni'ima ce ka gode ma Allah tabaraka ta'ala wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh